Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar ma a yau tare da Abdullahi Salu Katsina. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na muryar masu saurare wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar.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 a matsayin shekarar sarrafa tushen ilimi da samar da ayyukan yi sojojin isra'ila guda biyu sun jikata a lokacin da suka kai samame a birnin kudus shugaban iran ibrahim ra'isi ya ayyana samar da ayyukan yi a matsayin abin da gwamnatinsa za ta fi fifiko ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona ta ta takwarar ta real madrid da ci hudu da babu a wasa mako na 29 na la liga da suka buga yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran juyin musulunci na iran ya ayyana sabuwar shekara ta 1401 a matsayin shekarar sarrafa tushen ilimi da samar da ayyukan yi jagoran juyin juyi halin musulunci na iran ayatullahi said imamu hamna'i ya fitar da sakonsa na sabuwar shekara ne a yammacin jiya lahadi inda ya ce al'ummar iran murna zagawar sabuwar shekara ta 1401 ta hijira shamsiyya wato idin nor'us kuma ya kira ga gwamnati da al'ummar kasar da su yi aiki tukuru don bunƙasa masana'antu da ilimi da samar da sabbin ayyukan yi. A ayatullahi Imam hamna ya bayyana hakan ne a wani saƙon da ya aike wa al'ummar ƙasar ta gan talabijin kan bikin sabuwar shekara ta Iraniya a yammacin jiya Lahadi. Jagoran ya sake jaddadawa game da muhimmancin bunƙasa noma a cikin gida kamar da ya yi a shekarun baya inda ya ce dalilan da ya sa ya fi mayar da hankali kan noma shine saboda yana bunƙasa tattalin arziki yana samar da ayyukan yi yana rika haura farashin kayayyaki yana samar da kuɗin shiga ga kowane mutum da kuma kara kuɗin shiga da kowane mutum a ƙasar iran da zai samu a duk shekara a yau ne ake sa ran jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imam hamna'i zai gabatar jawabi na musamman ga 'yan ƙasa game zagayowar sabuwar shekara ta daya ta hijira shamsiyya sojin isra'ila guda biyu sun jikata a wani same da suka kai a birnin kudus rahotanni sun bayyana cewa sojin isra'ila guda biyu sun jikata ne yayin da suka kai wani samame a birnin kudus mai tsarki a kofar almaud da aka sani da kofar damascus inda suka juwa wani matashi ya falastini munar rauni a lokacin da suke aran gama da falastinawa tuni da aka kai sojin na isra'ila da suka jikata zuwa asibiti domin musu magani dawud shahab wani jami'a kungiyar jihadar islami da ke yankin gaza ya faɗi cewa wannan harin ya wani irin jajircewar al'ummar falastinu ne game da cin zalinsu da gwamnatin yahudan sahinu take yi ba ji ba gani musamman falastiniya da ta ke tsare da su a gidajen kurkuku ya ce gwamnatin yahudan sahiniya ta fara biyan farashin bakin zaluncin take nuna al'ummar falastinu kuma za ta fahimci cewa al'ummar falastinu a shirye take ta kalubanci gwamnatin mamaya tare da jajircewa da tsayin daka wajen kare haƙƙoƙinta da aka danne mata wannan yana zuwa ne a dai lokacin da ko a makon jiya ma sai da sojin isra'ila suka harbe wani matashi wa ne. a lokacin wata arangama tsakanin su da hakan ya jawo zanga-zanga a faɗin yankunan da ke gaba yammacin kogin jordan da haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye shugaban iran ibrahim ra'isi ya aina samar da ayyukan yi a matsayin abin da gwamnatinsa za ta fi ba fifiko shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana hakan ne a yammacin jiya lahadi a lokacin da yake aikiwa da sakon murna na shiga sabuwar shekara ta 1401 tajiya shamsiya inda ya nanata cewa farkon abin da gwamnatin sa zata mayar da hankali shine wajen samar da sabbin guraben ayyukan yi ga al'ummar ƙasa ya ce babu wata ƙasa za ta ci gaba ba tare da yin aiki tukuru ba ta hanyar yin amfani da arzikin yawan jama'a da albarkacin ƙasa da Allah ya hore mata don haka ya kamata sabuwar shekara ta zama sabon karni ne sabon ƙarni ne na sabbin ƙere kere da samar da abubuwa masu amfani zai sa a samu ci gaba ga al'umma baki ɗaya. Har ila yau ya nuni game da alamun da ake gani na bunƙasa tattalin arziki da kwanciyar hankali da kuma karuwar yawan hulɗar kasuwanci da ƙasashen ƙetare na abubuwa daban-daban wanda ba na man fetur ba rashin sa kuma ya ce mun ƙara bunƙasa hulɗar kasuwanci da makwabtanmu domin amfanin jama'a. Daga ƙarshe nuna cewa barin nasarar da Iran ta samu a hulɗa ta da ƙasashen waje a shekarun baya bayan nan ya kunyanta siyasar matsalar lambar amurka kan al'ummar iran sakamakon tsayin daka da suka nuna to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta lallasa ta ta Real Madrid da ci hudu da babu a wasa mako na 29 na La Liga da suka buga. Dan wasan kwallon kafa na Barcelona Pierre Aubameyang shi ne fara cin kwallo ta farko kafin daga bisani kuma Ronald Araujo ya ƙara ta biyu kafin a ji hutun rabin lokaci bayan da suka koma wasan zagaye na biyu ne ferran torres ya ƙara ta uku daga ba ferik ibama yang ya ƙara cin ta hudu kuma na biyu da ya zura kenan a raga a wasan farko da ya buga a el clasico obama yang ya ci kwallo tara a karawa sha ɗaya da ya yi wa barcelona tun bayan da ya koma camp nou a watan fabrairu da ya gabata daga arsenal a matakin wanda bai da kwanta ragi da wannan wasan ne ba barcelona ta yi wasa goma sha biyu a jere ba tare da an yi galaba a kanta ba sannan ta kawo ƙarshen hafatawa sha ɗaya da real madrid ta yi ita ba ba tare da an yi nasara a kanta ba yanzu haka dai real madrid tana matakin ɗaya da maki sittin da shida a kan teburin la liga a wannan kakar da ta zama maki goma sha biyu tsakaninta da barcelona mai kwantan wasa bi maki hudu ta uku a teburi. ta daga ƙarshe za ku cewa gwamnatin ƙasar Rasha ta ba wa ƙasar Ukraine wa'adi ta miƙa wuya a birnin Mariupol da ke gabar teku. Rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin ƙasar Rasha ta wa ƙasar Ukraine wa'adi na ta miƙa kai da gaggawa a Mariupol. Ta yi gargaɗin cewa yankin bakin teku da ke kudu maso gabashin ƙasar yana fuskantar mummunan bala'in jin ƙai. kanar janar mikhail matsintev daraktan cibiyar kula da tsaron kasa na ƙasar rasha ya faɗi cewa yana kira ga sojojin ukraine da su ajiye makamansu duk wanda ya miƙa wuya ya ajiye makaminsa to za a ba shi daminin ficewa daga birnin na mariupol domin ana fuskantar munan bala'in buƙatar agajin gaggawa saboda mawacin hali da mutane ke ciki a nasa bangaren mataimakin firaministan ƙasar ukraine irina vereshchuk ya sanar da yin watsi da wa'adin da ƙasar rasha ta ɗibar musu ya ce babu magana game da batun miƙa wuya da kuma ajiye makamai kuma tuni muka sanarwa da bangaren rasha matsayinmu game da wannan batun ƙasar rasha ta faɗi cewa har da dakarun ƙasar ukraine suka kai a yankin dantesk ya sanadiyar mutura mutane 23 kuma ana zargin sojojin gwamnatin kiev da tafka laifukan yaƙi sai da mahukuntan ƙasar ukraine sun musanta wannan zargi to ma saurari ƙarshen labaran duniyan kenan. To bayan da aka saurari kun labaran duniya bari mu leƙa shirinmu na gaba inda za mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke kana a mataki na ƙasa da kasa. sai da a yau shirin namu zai mayar da hankali ne dangane da bayanin da jagoran jin juhalin musulunci na ƙasar iran ayatollah sai da alhamna iya ne dangane da lokacin shiga sabuwar shekara ta hijira shamsiya wanda ya gabatar ga al'ummar ƙasar iran wanda muka tarjama kai tsaye a cikin harshen hausa lokacin da yake gabatar da jawabin nasa wanda dai shine abin da shirin namu zai kunsa da fatan masu saurari za a biyo mu sannan hankali domin jan cikakken shirin. kamar da na ambata cewa a cikin shirin namu na yau dai za mu je cikakken jawabin jagoran jin juhal musulunci na kasar iran ne wanda ya yi a lokacin da ake bukukuwan shiga shekara ta 1401 ta hijira shamsiya a kasar iran da kuma sauran kasashe da suke amfani da kalanda hijira shamsiya sai a biyo mu domin jin cikakken bayanan da jagora da mukatar jama'a cikin harshen hausa a lokacin da yake gabatar da jawabin kamar haka da sunan allah mai rahama mai jin kai guda ta tabbata ga allah ya mai juya zukata da gannai ya mai juya dare da rana ya wanda yake jujjuya halaye ka juya halayen mazuwa halaye mafifita ina taya murna na sabuwar shekara da kuma sabuwar ɗabi'a da sabuwar rana da sabon tarihi wannan shekara shekara ce wadda ta haɗu da kwanaki masu albarka na watan sha'aban wanda ya daidai da lokuta na haihuwar imam mahdi allah ta'ala ya gaggauta bayanarsa ina isar da sakon na ga al'ummar iran da sauran al'ummomi da musulmi baki ɗaya, yana kuma isar da sakon na musamman ga iyalan shahidai da waɗanda suka samu raunuka waɗanda suka kasance masu matuƙar haƙuri waɗannan iyalai abin alfahari ne hakanan su ma waɗanda suka samu raunuka da iyalansu da kuma sauran dukkanin waɗanda suka sadaukarwa a fagage daban-daban a ɓangaren kiwon lafiya ɓangaren tsaro ɓangaren gwagwarmaya a ɓangaren ilimi dukkanin waɗannan ina isar da sakon murna a gare su wannan rana ce mai albarka shekara guda ta wuce shekara 1400 ta shamsiya ta wuce duk wadda cewa shekara ce wadda ta kunshi abubuwa da dama masu daɗi da marasa daɗi wannan kuma wani abu ne wanda yake sha'ani ne na rayuwa wani lokaci a ji daɗi wani lokaci kuma a sha wahala zan so in ɗan yi nuni da wasu daga cikin abubuwa masu matuƙar mahimmanci da suka shafi ƙasar iran ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa shine zaɓe da aka gudanar da abu ne mai matuƙar mahimmanci wanda an yi shi a tsakiyar lokacin da ake fama da cutar corona amma duk da haka mutane sun zo mazaɓu sun kaɗa ƙuri'unsa a kwatunan zaɓe a daidai lokacin da ake cikin yanayi mai matuƙar haɗari wanda a rana mutum ɗaruruwan mutane suke mutuwa amma duk da haka mutane sun zo sun kaɗa ƙuri'unsu to halin yanzu dai an kafa sabuwar gwamnati gwamnati ta mutane wadda take tafiya tare da mutane da bukatun mutane sabanin gwamnatin ta gabata wadda aka samu abubuwa waɗanda suka sha bamban da ita wannan gwamnati sannan wani abu na biyu shine batun yaƙi da cutar corona wannan cuta ko shaka babu ta yi banna matuƙa akwai lokacin da take laƙon rayukan ɗaruruwan mutane to har zuwa lokacin da aka samu cewa an dawo mutane 17-18 suke mata a rana an samu gagarumin cigaba ta hanyar samar da allurar rigakafin corona sannan kuma wani abu wanda yake da matukar mahimmanci shine yadda aka samu samar da ita irin wannan allura a cikin gida wanda masana na cikin gida ne suka yi iyakacin su suka samar da wannan allura sai kuma na abin da ke da mahimmanci shine bangaren ayyuka na sararin samaniya na cikin wannan shekara shine samar da tauraron dan adam na musamman wanda masana harkokin sararin samaniya na ƙasa suka samar kuma aka harba a cikin sararin samaniya a cikin nasara sannan kuma wani abu wanda yake da mahimmanci kuma abu ne wanda yake da faranta rai shine da amurka da kanta ta fito ta yi ikirarin cewa tabbas dukkanin matsin lamba mafi tsanani da suka yi a kan kasar iran bai nasara ba to wannan ya nuna cewa su al'ummar iran ne kenan suka yi nasara kuma wannan ya faru ne sakamakon tsayin daka da kin miƙa wuya da al'ummar ƙasar iran ɗin suka yi bayan kuma akwai abubuwa da dama waɗanda suka faru a kusa da mu ko kuma nesa da mu wanda da hakan ya tabbatar da cewa tsayin daka akan wannan hanya da al'ummar iran suka zaɓa na ƙin miƙa wuya ga manufofin 'yan mulkin mallaka masu girman kai na duniya ita kaɗai ce hanyar rayuwa mafi dacewa a cikin 'yanci. to nan kuma akwai abubuwa da dama waɗanda suka faru waɗanda suke so rai abin da za mu yi ishara da shi ana wanda za mu iya cewa ya so samu da rai matuƙa shine tsadar rayuwa da matsalolin rayuwa da al'umma suka shiga da matsalolin tattalin arziki muna fata a cikin wannan shekara wani bangare na waɗannan matsaloli a iya kawar da su kila wani yana da gaggawa ya ga cewa komai ya warware cikin ɗan ƙanƙanin lokaci to wani abu ne wanda yake dama ɗabi'a ce ɗan adam to amma komai a hankali yake tafiya saboda haka muna fatan a cikin wannan shekara zuwa ta abubuwa da dama su warware sannan kuma a kowace shekara kamar yadda muka saba mukan fitar da wani take ga kowace shekara domin jami'ai ɓangaren gudanarwa ɓangaren shari'a da ɓangaren majalisa su kasance suna da alaƙa ta kai tsaye da mutane da al'umma sannan kuma ta hanyar wannan alaƙa da kyakkyawar fahimta da kuma samar da yanayi mai kyau shine zai bayar da damar a iya samar da ayyuka da kuma kayayyaki da kamfanoni suke samarwa na cikin gida wadda kuma a cikin 'yan shekarun da suka gabata mun mayar da hankali matuƙa kan batun ayyuka na samar da kayayyaki cikin gida domin kuwa samar da irin waɗannan kayayyaki shine makulli ko kuma mu ce wato babbar hanya ta bunƙasa harkoki na tattalin arzikin ƙasa ma'ana wato abu mafi mahimmanci a cikin harkokin tattalin arzikin ƙasa shine samar da mafi yawan abubuwan da ake bukata a cikin ƙasa saboda haka muka bayar da mahimmanci akan wannan kuma muka dogara da wannan domin yana ƙarfafa tattalin arziki yana haɓaka shi yana samar da ayyukan yi sannan kuma yana rage yawan matsaloli waɗanda ake fama da suna zamantakewa da ƙarancin abubuwan buƙatar rayuwa a tsakanin al'umma kuma wannan yana sa al'umma ta ji cewa ta dogara da kanta ta ji ƙarfin gwiwa ta samu izza da ɗaukaka saboda haka a lokacin da muka tabbata a kan ƙoƙarin samar da komi da kanmu to tabbas wannan zai zama wani al'amari mai matuƙar muhimmanci ga makomar al'ummanmu saboda haka a wannan karan ma ina son in kaddamar da wannan take take wanda yake da bangarori biyu na samar da ayyukan yi cikin gida wanda zai zama ya dogara ne a kan ilimi da kuma samar da aikin yi a cikin ƙasa a tsakanin al'umma samar da kayayyaki wanda zai zamanto mai amfani domin wasu ayyukan kamfanoni da samar da kayayyakin da suke yi yana da amfani to amma kuma ba ya samar da ayyukan yi kamar da ake bukata a tsakanin mutane saboda haka wannan da da Allah a magana mu ta gobe za mu ƙara haske a kansa sannan kuma dangane da wannan batu mu sanya shi wannan al'amari wanda ya ginu a kan ilimi sa'annan kuma kamar yadda na ce ya zama mai amfani ta fuskar samar da ayyukan yi a gani na dukkanin waɗannan manufofi namu na tattalin arziki wani motsi ne ko tafiya ce wadda take da matuƙar muhimmanci a gare mu musamman ma kan batun samar da aikin yi saboda haka takenmu na wannan shekara shine samar da kayayyaki na cikin gida wanda ya dogara kan ilimi da kuma samar da aikin yi wannan ne abin da muke fata kada ya zama kawai wani abu ne wanda za a rubuta a liƙa a kan manyan alluna a kan tituna ya zama kawai shi ne wannan wannan ba wani abu ba ne abin da yake da mahimmanci shine wannan ya zama a cikin siyasa ta ƙasa siyasar gwamnati siyasa wadda dukkanin bangarori za su yi aiki da ita kuma na ya zama sanadi ne na ci gaba ta wannan fuska ba abin ya zama abin wanda za mu faɗi ta fatar baki ba ko kuma mu rubuta akan allana a matsayin taki wadda haka muna fatan al'ummar iran a ah, waɗannan ranaku na irin wannan shekara su samu nasara a dukkan damammaki da suke da su wajen ci gaban ƙasarsu da al'ummarsu su samu nasarori su samu farin ciki a rayuwarsu waɗanda suka yi shahada da waɗanda suka samu raunuka sannan kuma maragayi imam da dukkanin al'ummar iran baki ɗaya muna masu fatan alheri da fatan samun addu'ar imam zaman alaihi salam wassalamu alaikum rahmatullah tarjamar jawabin jagoran jin juhal musulunci na kasar yaran ayatollah sada alhamdu nan aka saurara wanda muka tarjama kai tsaye lokacin da ke gabatar da jawabin nasa don ma kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai dan Allah da masu da ta gaba za a ji mu dauki da wani cigon kafin lokacin wadin kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin na muryoyin masu saurare shine shirinmu na gaba wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum boh hausa radiyon iran ta musulunci suna na gwani lawan ali gamadan kura kano yau na so ku bani dama na yi tsokaci akan tattaunawar da ake tsakanin rasha da ukraine to mu dai muna fatan wannan tattaunawa ta kai ga matsaya samu yarjejeniya tsakaninsu domin mu kanmu munan kanmu 'yan najeriya to muna ɗanɗana kuɗin wannan yaƙi da suke ciki domin talaka duk abin da suka kitsa suka suka yaƙa to mu fa kan matakin mu talakawa muna fatan allah ya kawo ya yarjejeniya tsakaninsu kuma muna addu'ar allah ya sa haka ya cimma ruwa domin yi dai zaman lafiya aka ce ya fi zama ɗan kuturu tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum muryar musulunci Iran. Sunana Sahabi Ibrahim daga Abuja tarayyar Najeriya. Aiwa ina so ku bani dama domin in yi jan kunne ko in yi jan hankali zuwa ga gwamnatin ƙasar mu Najeriya dangane da abin da yake ci mana tuwa a ƙwarya a koda yaushe matsalar tsaro ita ce. Dan Allah dan annabi gwamnatin mu ta ƙasar mu Najeriya muna ba ta shawara ta ɗauka cewa ƙasar Najeriya tana cikin yaƙi ne tangada Don haka akwai buƙatar ta sa'o makamman yaƙi na daidai da yaƙi sannan ta bawa jami'an tsaro dama dama su shiga lungu da sako sama da ƙasa su kakkaɓe waɗannan 'yan bindigar da suka addabi ƙasarmu Najeriya. babban illar da muke fuskanta yanzu ko kuma in ce abun tashin hankali farar hula bai tsira ba jami'an tsaron ƙasarmu 'yan sanda ba su tsira ba sojoji ba su tsira ba kowa ma bai tsira ba to don haka akwai buƙatar a ɗauki wannan abun da gaske da gaske domin su fa mutanen nan kullun dibo suke ina ne aka yi sakaci su je su yi illa wannan wuri so don haka akwai buƙatar a samar da zaman lafiya da dawwamamme shi zai sa tattalin arzikin mu ya ci gaba kasuwancin mu ya dawo noman mu da kiwo da duk wata mu'amala ta mu ta harkar kasuwanci ta ci gaban ƙasa ta dawo muna fatan kuma ubangiji Allah yanda kan nuna mana wannan matsala ubangiji Allah ka nuna mana karshen ta Allah kuma ya taimaki gwamnatin kasar mu Najeriya ya taimaki duk shugaban da ke son ya taimaka mana da tausaya mana ubangiji Allah ka muna mafita Allah ka tausaya mana ba don halin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio biyu mai albarka to ra'ayina na yau ni ma zan yi kira ne akan 'yan kasuwa mu na kasar Nijar. Tunda kamar yadda kwastan eh, shugaba na kwastan na kasa ga baki ɗaya ya zagaye jihohi sun ce su ba lahin ba ne. To kenan 'yan kasuwa abin da muke so da ku a yi adalci. Isa ya kamata a tausaya ma talaka. Lokacin ibada amma kuma a ce farahi sai ya hauhawa maimakon ya rage ku jama'a dan Allah dan annaba kokarta a taimaka ma a taimaka ma talaka. In kai kana da ƙarfi wani ba shida. Kuma dalilin wani sassauta da kai sai ga Allah ya rubunya arzikinka. abin da kake bukata ka samu a tausaya mai magana isu baban sale daga tasha ta da magaran assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio boh wato radio jamhuriyar musulunci na iran ina gaisuwa da fatan alkhairi da fatan yanda aka fito lafiya allah ta'ala ya sa a tashi lafiya a yau ni ma ina so ne in sake bayyana ra'ayina dangane da matsalar tashin farashin kayayyaki ni zan kira ne ga 'yan kasuwa na kasashen wanda maimakon duk abin da ya kamata su yi su ga farashi ya sauka ba sa yi domin mu kasar mu ana rayuwa ne wata iriya hukuma ba ta sa hannu a duk wani abu da zai taimaki talaka sai dai fan za ta gwada mai ita mai karfi ce saboda haka kira na ga talakawa su ma su ji tsoron Allah su sassauta da ni da ku da su da mu duka in muka yi haƙuri muka sassauta Allah ta'ala zai tausaya mana Allah ta'ala ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana yanda wannan azumi ya gabato Allah ka sa mu ga farkon shi tsake shi da karkensa lafiya mai magana Suleiman Abdullahi Fala daga nan garin Fambegwa rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOA House of kuna tare da tahir 'yan tahir dambolo kano najeriya ta ko wannan shi ne domin mai tsokaci dangane ta wannan rikici bikin da ya na jam'iyyar apc tsakanin mai malabuni da masu adawa da shi na sun shi daga mukaminsa wanda shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗora shi to muna fatan wannan daga taron da shugaban ƙasa ya yi don a sake zama a tattauna matsalar muna fata shi ne zai kawo ƙarshen wannan rikicin da yake rikicewa idan ba haka ba gaskiya zaɓe ne da ke to ina mai tabbata cewa jam'iyyar apc da shugabanci ina ga ko rinjaye ba ta samu a wajen shawarar na ta samu shugabanci ƙasa a ta yi yace najeriya don haka ta gyara kurakuran da tun kafin kula ya kai daga dare daga mai sauraron ku na yau da kullum tahir yan tahir yan buru. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. to bari in koma gefe hada ku da Sheikh Tawar Mubarak don gabatar da shi na guzurin hanya ai saurare lafiya guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa ko kuma sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda wannan shiri mai suna guzurin hanya shiri ne da a kowane lokaci muke ƙoƙarin ganin cewa mun gabatar muku da wasu shirye-shirye managarta waɗanda a cikinsa mafi girman al'amari shine tarbiyya ta akhlaq wato yadda za mu gina ruhinmu mu kasance mun riki wani abu wanda zai zama na guziri a gare mu domin kuma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to a shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mun kawo waɗansu bayanai musamman ma dai abin da ya shafi wasu ayoyi na alkur'ani da suka yi ishara a kan tarbiyya wato tsarkake zuciya ya kasance wannan tsarkin zuciyar ne kan gaba ma kafin ainihin ta'alim koyon wani abubuwa domin za ka iya koyon abubuwa amma ya kasance zuciya ba ta tsarkaku ba to in ana magana akan al'amura na tsarkin zuciya ita ce wato zuciya ɗin da in ta samu tsarkin to duk abin da ya shige ta na koyarwa sai ya samu gurin zama a nan ubangiji wa ta'ala duk wani bayani bayani ne da yake yi mana domin ya nuna mana matsayin ɗan adam a musulunci a musulunci ɗan adam yana da wani matsayi da wani guri wanda ubangiji ya sanya shi maɗaukakin guri wato kulawan da Allah subhanahu ta'ala yake da ita dangane da an adam idan muka duba alkur'ani ko kuma muka duba ainihin hatta hadisan manzo sallallahu alaihi hatta malaman musulunci za ga cewa a kowane lokaci suna magana akan wani matsayi da daraja da Allah ta'ala ya baiwa dan adam so wata shi wannan dan adam da Allah ya karrama shi ya ɗaukaka shi sai zama na abin halitta ne wanda Allah ya ɗauke shi karimi wato abin girmamawa abin da Allah ta'ala ya ɗaukaka shi ɗan adam da shi shi ne kasamtuwarsa shi ɗan adam Allah ta'ala ya sanya shi ya zama halifansa a doron ƙasa Ubangiji ta'ala kuma duk abubuwan da ya samar a duniyan nan yana samarwa ne domin jin daɗin shi ɗan adam ɗin idan muka duba za mu ga misali a cikin suratul jasiya aya ta goma sha uku Allah subhanahu ta'ala cewa yake cewa wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah yake cewa kuma ya yassare muku ya hore muku dukkan abubuwan da suke sammai da dukkan abubuwan da suke ƙasa jami'an minhu gaba ɗayansu daga gare shi ya hore muku su kusuwa ko 'yan adam wannan ba ƙaramin girma ba ce ubangiji mana wata'ala ya yi dangane da ɗan adam kuma ubangiji su wata'ala abin da ke nuna mana shine wasu hususiya abubuwa keɓantattu da suka kasance dangane da ɗan adam da kuma saƙon da allah su wata'ala ya turo zuwa ga ɗan adam ɗin ashe ubangiji ta'ala ba ya lura ne da cewa wannan bawa nasa dan adam yana da wata kima a gare shi ba shi yasa duk ya sahara mana ya yarsare mana ya hore mana dukkan waɗansu abubuwa domin jin daɗin to haka ne Allah subhanahu ta'ala yake al'amuransa idan kuma muka gani za mu ga ayoyi daban-daban da Allah ya saukar da su dangane da ainihin shi kansa ɗan adam yake nuna cewa ya turo mala'ika jibrilu domin ya kawo alkur'ani ya kuma saukar da shi a zuciyar muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah kuma wannan ayoyin da allah ta'ala ya ishara da su ya fara saukarwa ga wannan manzo nasa sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne waɗanda suke ɗaukaka sha'anin ɗan adam a cikinsu da kuma irin alaƙa ɗin da ke tsakanin ɗan adam da ubangijinsa alaƙa ce ta girmamawa alaƙa ce ta shiryarwa alaƙa ce ta koyarwa wanda duk waɗannan ayoyi allah subhanahu ta'ala ya dinga bayanin su tare da magana yana kawo ubangijinka ubangijinka ko kuma rab rab shine wanda yake yake shine ubangijinka wanda ke baka tarbiyya yake baka kulawa saboda haka kenan wannan tarbiyya da kulawa da neman ɗaukaka ɗan ajam ɗan adam a cikin waɗannan bayanai da kuma waɗannan ayoyi da Allah ya saukar ya fara saukar wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne guda biyar waɗannan ya nuna cewa Allah ta'ala yana so ne ya kai ɗan adam zuwa ga kamala waɗannan ayoyi na farko-farko su ne inda Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala yake bayani a cikin suratul alaq aya ta ɗaya zuwa ta biyar yake cewa bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ بربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأن آيوي يا إخواني وأن آيوي قد بير وبنجي سبحانه وتعالى بسا حقيقة wani bayani ne wanda yake yi na ɗaukaka ɗan adam na farko da cewa ake cewa da rasulullah a bisa lisanin mala'ika jibrilu yake cewa ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halicci ɗan adam daga gudun jini ka yi karatu sannan kana mai girmama ubangijinka kuma ka yi wannan ubangijin naka allazi allama bilkalam shine wanda ya sanar da alkalami ya sanar allamal insana malam ya alam ya kuma sanar da dan adam abin da bai sani ba wannan duk a ciki ubangijinka ubangijinka allah subhanahu ta'ala yana nuna alakansa da bawa sannan yana nuna irin karrama wanda ya wa dan adam a cikin waɗannan ayoyi guda biyar da muka karanta ashe kenan alaƙa ce mai girman gaske da yake nuna irin waɗannan maganganu maganganu ne suka shafi ɗan adam da ubangiji da irin alaƙan da take tsakani da kuma ga abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala yake so ya yi na karrama shi ɗan adam ɗin ga kuma irin alaƙan da yake son samarwa da ita to hakika ɗan adam ba kowa ba ne idan ya duba al'amura na halitta baki ɗaya da allah ya yi na duniyar nan baki ɗayanta ka kalli sama ka kalli ƙasa ka dubi irin abin da Allah ta'ala ya halitta amma kuma duk da waɗannan abubuwa da Allah ya halitta manya-manya sama da ƙasa da tsaunuka da duk abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya halitta sai ya kasance ruhi na ɗan adam shi ne hakikatan abin da Allah subhanahu ta'ala ya karkata zuwa gare shi yake so ya tarbiyyantar da ɗan adam ya bashi wannan matsayi to wannan kurin ya isa ɗan adam ya san cewa ubangijin da ya masa wannan to ya kamata a cikin komawar mutum zuwa ga wannan ubangiji ɗan adam ya kasance ya ɗauki tafarki managarcin tafarki wanda zai yi wani abu na hoɓɓasa a cikin wannan rayuwa ta duniya hoɓɓasa ta haƙiƙa domin ya riƙi wani guziri zai koma zuwa ga wannan abin ƙauna nasa zai koma zuwa ga wannan wanda ya girmama shi dinnan zai koma ya haɗu da wannan wanda ya ɗaukaka shi dinnan to idan baka da guzurin da zaka je wajensa to kaga za ka kasance in ka koma haɗuwa ce wacce take haɗuwa taɓaɓɓiyar haɗuwa haɗuwa ce wacce take haɗuwa wacce take cike da asara saboda me saboda ya nusar da kai ɗan adam ya girmama ka ya ɗaukaka ka ya ɗora ka a kan tafarki ya nuna maka hanyoyi na shirya sannan ya ce ka bi su kuma ka bi su ɗin ga abubuwan da za ka samu in ya yi maka tanadinsa to idan mutum bai kasance ya riƙi guzuri a nan duniya ba ya kyautata ɗabi'unsa tsakaninsa da al'umma tsakaninsa da ubangijinsa ya zama mai binsa sau da ƙafa mai bin dokokinsa yadda ubangijin yake so to waɗannan irin mutanen da ba su haka ba su ne a ranar kiyama suke kasancewa cikin nadama wal iyazu billah ashe kenan idan muna cewa mu riƙe guziri saboda tafiyar da muke ta koma zuwa ga ubangijinmu ba wani abu ba ne illa mu yi tuntuntuni cikin irin karrama mu da allah subhanahu ta'ala yi kamar yadda muka bizo da waɗannan ayoyi Allah ya karrama mu ya ɗaukaka mu ya nuna mana hanyoyi waɗanda za mu bi mu samu tafarki managarci mu samu sa'ada ta duniya da ta lahira to ba abin da ya rage ga ɗan adam illa ya zama a kowane lokaci yana tanadi tanadi tanadi na guzirin da zai kama wannan hanya tare da wannan guzirin kar ya kuskure kuma ya bar wannan guzirin ya kubuce masa waɗannan su ne hakika na rayuwa wannan shine tafarki managarci ga duk wani mai hankali wanda ya san abin da yake yi to gashi ana nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah sai a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin salatu الله صلاة الله سلام To sai kuma shirinmu na ƙarshe wato shirin na Afirka a yau, ai saurare lafiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mallafar da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaƙa da nahiyar a yau shirin namu da allah zai dubi ne dangane da irin cigaban da aka samu a wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka dangane da yadda aka samu shawo kan matsalar yaduwar cutar corona inda a yau za mu duba yadda aka samu ci gaba ta wannan fuska a ƙasar gabon inda za mu je ta bakin wasu mazauna kasar da kuma irin ci gaban da suke ganin an samu ta wannan fuska wanda dai shine abin da shirin namu yau da Allah zai dube a kansa da fatan masu ware za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan ɓullar cutar corona a duniya ƙasashen afirka da dama sun ɗauki ƙwararren matakai da kuma kasar gaban tana ɗaya daga cikin kasashen da suka ɗauki irin waɗannan matakai musamman mata fuskacin kulle da kuma ƙayyade harkoki na zirga-zirgar jama'a da ma sakamakon ci gaban da aka samu ta fuskacin shawo kan bullar cutar a faɗin ƙasar wannan ya sa an samu sassaucin dokoki na ƙayyade zirga-zirgar jama'a da ma sauran al'amura da suka shafi matakai da aka ɗauka ta wannan fuska. dangane da irin dokokin da mahukuntan kasar ta gaban su kafa lokutan baya na tuntubi malam muhammad sani mazaunin birnin libreville fadar mulkin kasar ta gaban domin jin halin da ake ciki dangane da wannan doka to malam sani kasantuwar cewa kana zaune a wannan kasa eh, ta fuskacin harkokin kasuwanci wanda tabbas dokokin da aka kafa da ka'idoji na hana yaduwar cutar corona sun shafe harkokin kasuwanci da dama a kasashen duniya wani kuma ita ma tabbas kasar gaban ba za ta rasa fuskantar irin wannan matsala musamman da 'yan kasuwa waɗanda suka saba gudanar da su na yau da kullum ta ya za a ce wannan lamari ya shafi harkokin kasuwanci a kasar kuma wani yani ake ciki a halin yanzu bayan samun sassauci akan waɗannan dokoki mala abdullahi an samu sassaucin wannan kulle da ake yi idan mun tashi daga karfe biyar na safe zuwa karfe takwas na dare yanzu mun koma biyar zuwa karfe tara na dare direbobin taxi wanda suka yi rigakafi na ɗaya da na biyu da takardar ta shaida cewa sun yi rigakafi na ɗaya da na biyu sukan ci gaba da aikinsu na taxi har garin allah ya waye saboda an samu sassauci cewar an bar gidajen abinci suna buɗe da sauran guraren eh, shakatawa duk wani mai gidan abinci da sauransu in har dai ma'aikatan gurin kowa ya mallaki wannan katin shaida cewar ya yi allurar rigakafi ta farko da ta biyu babu wata matsala game da harkokin shi ci gaba da harkoci ba matsala shi yasa direbobin taksi sukan wanda ke da wannan takardar ta shaida zai ci gaba da aikin shi har garin Allah ya waye ba shi da matsala to ga kuwa an samu sauci dan a lokutan baya abun ba haka yake ba an samu sassauci dan yanzu kullum ya koma daga karfe biyar na safe zuwa karfe tara na dare ga waɗanda ba su yi allurar rigakafi ba wanda suka kuma allurar rigakafi su sha'anin kulle ma bai shafe su ba za su iya yawon su har garin allah ya waye to amma da yake ba duka ne ba duka harkoki bane suka ci gaba da da gudana bayan karfe tara na daren shi yasa za ka daga karfe tara na dare zuwa kuma za ka ga kafa ta doke za ka garin tsit kuma akan samu damar zuwa cikin sauran jihohi na ƙasar ba tare da wata matsala ba da fita ƙasashen waje da sauransu saboda in dai kana da ita wannan takardar shaidar cewa kayi allurar rigakafi to insha da ka je ma'aikatar cikin gida za a baka izinin tafiya ko ina za ka ko an samu sassauci ba laifi to malam sani babban abin da aka fi mayar da hankali a kan shi ne batun rigakafi wanda kuma sakamakon wannan rigakafin da aka yi ne a kasashen duniya aka samu sauƙin yaduwar cutar da ma sassaucin waɗannan dokoki waɗanda aka kafa na kullan jama'a da kuma hana zirga-zirga ta yau da kullum ah, ya za a bayyana ita wannan rigakafi samun karɓota wurin jama'a da kuma tasirinta ga al'ummar ƙasar ta gabon da kuma yadda mutane suka karɓe ta domin kuwa a wasu ƙasashe na afirka ɗin an samu tsaiko wajen raba ita kanta wannan allura ban haka kuma duk da cewa daga baya ɗin an samu da tuwarta amma mutane sukan ƙi kai kansu wajen wannan allura saboda wadakila wasu bayanai daban-daban da suke ji waɗanda Ah, ya sa ba su gamsu da yanayin allurar ba a ah, jimlace ya za ka mana bayani dangane da samun ita wannan karbuwa ta allurar rigakafin cutar corona da kuma tasirinta a kasar ta gabon game da shi wannan allurar rigakafin eh, ba shakka mutane da farko an yi ɗari da ita allurar rigakafin saboda jita-jitan da ake ta yadawa ta hanyoyin social media to wannan ya saka mutane sun yi ɗari-ɗari to amma da yake jama'a gwamnati ta ce yin allurar rigakafin sai mai so wanda yake so ya je a yi mar kuma gwamnati ta nuna cewar lalle allurar rigakafin nan tana da muhimmanci lafiyar mutane amma ba ta tilasta wa kowa ba e mutane suna ta ɗan jan ƙafa to amma daga ƙarshe me ya faru daga ƙarshe gwamnati ta ba da lokaci ta ce to a daga yanzu fa wanda bai je allurar rigakafin nan ba to daga baya mutane za su rika biyan kuɗi za a rika biyan kuɗi masu fita ƙasashen waje da sauransu da masu wurin sana'o'i da sauransu irin su hotel da sauransu to duk ma'aikata za su bibiya kuɗi a yi musu to da aka ji haka fa da sauran 'yan kasuwa shine fa aka ta tururuwa to wannan ya saka cewar gwamnati ta samu adadi mai yawan gaske wanda take bukata bayan kayan abinci kayan masarufi akwai abubuwa wanda ake bukata su ma da suke suka yi karanci sosai ah, kasuwanni wanda yake abubuwa ne sun ƙare babu su ana nema to rashin shigo da kaya akai-akai kamar yadda aka saba a da ya kawo cikas kwarai da gaske ya haddasa wa 'yan kasuwa ƙarancin kuɗin shiga sosai don saboda gwamnati ta ba gwamnati da ta fi ƙarfafa kayan abinci abubuwan masarufi gwamnati ta karfafa su kuma ta faɗa duk abin da za a yi to mutane su sha kuruminsu kayan abinci ba zai karanci ba gwamnati za ta duk abin da za ta yi ta ga cewa lallai kayan masarufi kayan abinci ba su yi karanci ba kuma hakan aka yi hakan kuma shi ya rika faruwa har zuwa yau dangin abinci kan babu wani abu da ya karanci amma sauran abubuwa da ake bukata wanda suke ba dangin abinci ba sun yi karanci daga lokaci zuwa lokaci saboda duk sanda 'yan kasuwa suka kawo suka shigo da kaya akan samu jinkiri sosai wajen fitar da kaya kuma da kaya daga ƙasashe daban-daban ana samun jinkiri saboda rufe iyakoki da ƙasashe suka yi da kuma hana zirga-zirgar jiragen ruwa da sauransu wannan ya taimaka kwarai da gaske wajen samun koma baya gurin 'yan kasuwa waɗansu da dama sun bar kasuwancin sun kama wasu ayyuka daban na ƙarfi da sana'o'i to amma yanzu abubuwa sun soma sauƙi an soma wadatuwa da abubuwan da ake bukata na yau da kullum to jama'a masu saurari da wannan ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci godiya ta musamman ga malam muhammad sani wanda ya kasance tare da mu daga birnin libreville na ƙasar gabon sai a saduwa ta gaba da allah za a je mu ɗauke da wani jigon kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa ne abdullah ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya To ma saurare duka-duka iya abin da suka gani a cikin shirin gan lokaci na hararen mu. Sai a tarbe mu an jima da rana don jin mu dauke za a dan shirye-shirye amma kafin na amma duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala. Ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.